وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين to wannan mummunan zaton da kuka yi wa ubangijinku shine ya hallakar da ku don haka kuka waye gari kuna cikin asararru waɗanda suka yi asarar duniya da lahira